Maharan Boko Haram sun kai wani sabon hari a garin Wasa a jihar Arewa mai nisa a karamar hukumar Lago Isharin. An da harin ya halaka mutane goma sha hudu, talatin da biyu kuma suka jikkata. An garzaya da waɗanda suka ji ciwon zuwa asibitin garin Marwa don ba su kulawa ta musamman. Na tambayi Malam Bukar wanda ya sha da kyar. Eh, ai wallahi bamba ce ta tashi daga wancan anguwar. abin da ya sa kenan ka gane kenan birkita an kula na ba su kwance a ah, akwai mutane suka mutu ne da dama a wajen ko suka ji ciwo wallahi da yawa sun mutu kuma da yawa kuma suna kunce a cikin ciwo da yawa a to waye kai wannan harin ba kusan kowa ne ba ko kuma kusan daga ina ka kai harin wannan harin nan na muna ji mutanen mu yan ta'addan shashin Najeriya da ake ce da su yan boko haram ne suka shigo da wannan harin to a babu sojoji ne a wajen naku kai babu sojoji a wajen namu abin da yasa nan duk wannan haka ya faru to yanzu me me kokan ku kukan mu dai yanzu muna bukatan dai a zo a taimaka mana hukuma gwamnati turo mana hukuma dai a rufe wajen shiga da fitan gaba ke daya saboda mu samu makuncin hankali abin sani dai yau kimanin watanni uku kenan a wannan bangaren ba a jin hare-haren boko haram na da ji ta bakin gwamnan jihar arewa mai nisa mijin yawa bakari amma abin ya cin turakana na sadu da ɗaya daga cikin masu bashi shawara ta bangaren yaƙi da ake yi da boko haram musa lawrence parfait Ok, da yi di ke set eniyem... Uh, Wannan harin da ake kai mana a garin waje dai abin ya bamu mamaki. Kuma yanzu za mu ga yaya za mu yi domin mu ga cewa mun toshe ta ko'ina wajen da Boko Haram suke shigo mana daga kasashe makwabta. Kuma za mu ga yanzu irin yadda za mu yi domin mu wanzu da zaman lafiya a garin namu na waza. Domin yanzu ba mu san masu waye suka kawo mana harin ba. yanzu dai hararen da boko haram suke kaiwa a ƙasar jamhuriyar kamaru sama da mutane dubu biyu ɗari uku ne suka riga mu gidan gaskiya kana yan gudun hijiran ƙasar tarayyar najeriya dubu hamsin ne suke jirgi a jihar arewa mai nisa a garin miniwawo muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru